duniyan soyayya, yawaitar bincike wayar miji, shin dacewa ne ko rashin dacewa? A wannan zamani matsaloli da suke cikin aure musamman a nan arewacin Najeriya abin ba a cewa komai idan muka lura da ire-iren labarai da suke yawo yau da kullum a kafofin sada zumunta wato social media. Duk lokacin da ka shiga social media idan yau baka ga labarin wata ta soki mijinta da wuka ba, to gobe za ka ji yadda wata ta kama caɗin wata da mijinta. Abubuwa ga sunan dai kaca-kaca ko ta ina. Akwai dalili iri-iri da ake dangana waɗannan yawan matsaloli da su. Ɗaya daga cikin dalilan da ke gaba-gaba wadda ake da muhawara a kai shine lamarin na duba wayar miji a sace da yawancin mata ke yi. Muhawarar shine wasu na ganin ya kamata mace ta yi duba wayar mijinta duk lokacin da ta ga dama wasu kuwa cewa suke bai dace ba domin mijin ai shi ma yana da daman sirri. A gaskiya magana shine mata da yawa na binciken wayoyin mazajen su a ɓoye ba wai kawai a nan arewa ba abin ne da yawan mata duk duniya ke yi. a wani bincike da aka yi an samu cewa duk inda ka samu mata hudu to ɗaya daga cikinsu na aikata wannan bincike na wayar mijinta a asirce kimanin kashi 25 kenan cikin mata tirka shi duk da cewa wannan bincike ya nuna su ma mazan wasunsu na bincika wayoyin matayensu a ɓoyen to amma dai na matan ya fi yawa kamar yadda wannan bincike ya tabbatar wannan matsala na binciken wayan miji ya kashe aure da yawa ya kuma saka auren wasu dimbin yawa cikin halin kakanika aka yi. Da farko dai 'yan uwa mata su gane cewa wannan ba shi zai kawo musu sauƙi ko tabbatarwa sun mallake mijinsu ba, duk da cewa wannan mallakar mijin yana da matsala da ita. A gani na aure mai kyau ba mallaka ke kawo shi ba. Gaskiya, riƙon amana da mutunta juna su ne yayin da mace da mijinta kowa ke da ‘yanci a ciki. Ki sani cewa wannan ɗabi'a baya sa miji ya bar duk wani abin da kike gani ba kya so. sai dai ma ki tunzura shi ya koma yayin da yake abin da yake ga dama. Yana nuni da takura wa miji. Wasu mata su ɗaura wa kansu ɗabi'a ne na abin ƙwaƙwafin tsiya. To ‘yan uwa mata kowa na buƙatar lokacin kanshi da kuma ɗan sarari da ba wanda zai dame shi ko kuwa ke matarsa ce. Ki zama mai ba wa miji sarari da kuma uzuri ba don komai ba saboda ke ma haƙƙin ki ne ya baki wannan damar. wannan baya nufin don kin bashi dan sarari zai je ya haukace da aikata abin da bai kamata ba kowa na son yanci da sarari sannan wani abu da yawa daga cikin mutane ba su sani ba shine idan mutum ya ce zai rika duba messages na mutane ne to tabbas wata rana za ka ɗau magana ko kuma wani abu da kika ga ne out of context ka hau ka zauna a kai alhali ba wai abin da kake zato ba ne to haka abin yake a tsakanin mata da miji ma haka zalika maza kuma a matsayinku na shugaba a gidajenku ya kamata ku tsaya tsayin daka wajen gina gidajenku akan adalci da kuma zaman gaskiya. Duk wani yanayi da mata kan shiga a sabila da rashin gaskiya ne da babu a tsakaninku. Kuma a har kullum a gaskiya yawancin maza ke jawo wannan rashin gaskiyar. Allah Ubangiji ya sa mu dace.